Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau lahadi uku ga watan satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Firaministan Pakistan na riko ya ce kungiyoyin mayaka na kai munanan hare-hare masu illa ga jami'an tsaron ƙasar saboda suna amfani da makaman soji da Amurka ta bari a Afghanistan bayan da ta fice. wannan ikirari na anwar ulhaq kakar na zuwa ne yayin da kwantan bauna da samaman da mayaka ke kaiwa kan sojojin pakistan da 'yan sanda ke zama al'amari na kula yomin musamman ma a gundumomin da ke daura da kan iyakar afghanistan wannan tashin hankalin ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan jami'an tsaro ciki har da sojoji sama da ɗari biyu. an kashe wasu sojojin musamman na ƙasar burkina faso guda hudu da wani ɗan sanda a wani hari da aka kai a yankin tsakiyar kasar a cewar rundunar sojin kasar jiya asabar hukumar ta soji ta faɗi a wani bayani cewa biyo bayan wani hari da aka kai ranar juma'a kan vdp wato dakarun kare ƙasa na musamman waɗanda farar hula ne 'yan sa kai a sinigu an tura wasu rukunoni 'yan sanda don ba da kariya bayanin ya ci gaba da cewa abin takaici wani ɗan sanda da wasu dakarun bdp hudu sun rasa rayukansu yayin fafatawar ya ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kashe 'yan ta'adda wajen goma tare da fatattakar sauran a tsakiyar watan yuli shugaban burkina faso na wucin gadi captain ibrahim traore wanda ya kwace mulki a watan satumba shekara ta biyu. ya yi Allah wadai da abin da ya kira dada karuwar hare-hare kan farar hula yana mai cewa masu ikirarin jihadin na bayyana ragancinsu a fili. An damke ɗaya daga cikin manyan attajiran ƙasar Ukraine jiya Asabar kan zargin zamba da batar da sawun kuɗin haram. Wannan kamu da aka yi wa Ihor Kolomoski na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ke ƙoƙarin nuna wa duniya irin hoɓɓasar da take yi wajen yaƙi da almundahana a wannan lokaci na yaƙi da kuma irin ci gaban da aka samu. Wata kotun Ukraine ta bayar da belin Kolomoisky kan dala miliyan goma sha hudu, to amma lauyoyin da ke kare shi sun ce ba zai biya kuɗin ba a cewar rediyo Liberty a maimakon haka zai ci gaba da zama gidan kaso na tsawon watanni biyu. yayin da yake ƙoƙarin ɗaukaka ƙara kan wannan hukuncin wanda yake ganin bai bisa ƙa'ida. Amurka na zargin cewa Kolomoski da wani mukarrabinsa sun yi amfani da kasar amurkar wajen batar da sawun kudin haram zargin da shi kuma kolomoski ya karyata dubun dubatan masu zanga-zanga sun taru jiya asabar a wajen wani sansanin sojin faransa da ke mai babban birnin jamhuriyar nijar inda suka buƙaci da sojojin na faransa su fice daga ƙasar a yayin da sojojin da suka kwace mulki ke da gagarumin goyon baya amma kuma kasar faransa ta ki amincewa da halarcinsu juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan yuni wanda shine na takwas a yammaci da kuma yankin tsakiyar afirka tun daga shekara ta dubi da ashirin ya daɗa janyo fargaba a manyan ƙasashen duniya kan yiwuwar a yi ta komawa mulkin soja a faɗin yankin al'amarin ya fi shafar kasar faransa wadda tasirinta a kasashen da ta mulka a afirka ta yamma ke dada dusashewa a 'yan shekarun nan yayin da wannan al'amarin ke dada bazuwa an kori sojojinta a kasashen mali da burkina faso masu makwabtaka da nijar a ƙarshe koriya ta arewa ta cilla makamai masu linzami da dama cikin kogi jiya asabar a cewar rundunar sojin koriya ta kudu tana mai tsawaita wa'adin gwaje-gwajen makamanta a matsayin martani ga atisayen sojin koriya ta kudu da amurka na lokacin bazarar sama rundunar sojin koriya ta kudu ta gano kaddamar da makamai masu linzamin da asibahin ji asabar daura da gabar yamma ta kasar koriya ta arewa a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu a wani bayani labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba VOA. A yau Yusuf Abdullahi wanda ya shirya wannan zaman zauren daga kasar Nijar zai ci gaba ne da neman shawarwarin mahalarta zauren kan yadda za a shawo kan matsalolin tsadar rayuwa. Ku biyo mu. eto eh, eh, lalle ina shi kamar da yanzu na so ya yi maka magana a cikin maganganun da ya yi ga. kuma fannin makamashi na wutar lantarki ta hanyar amfani da kuma hasken rana yana cikin wani abu da gwamnati a yanzu ta mai da makari domin ganin an karfafa kananan masana'antu waɗanda ko da gandar ne gari ta noma da za ta aiki da injin burtsatse da zai samar da ruwa ta ga kenan idan akwai wanda abin da ake kira eh, wutar lantarki ta hanyar hasken rana za ka iya amfani da shi a cikin gona ko kuma cikin gandar da kake ci. Eh, da ba da abin da su in ce kawun ba ta wannan amsar tambayar. na so gaskiya wannan tattaunawa ta mu da kasance kan sa siyasa da yawa cikin ta saboda magana tsadar rayuwa ba eh, magana ce da kusan kamar da nace shekara sama da goma take cikin kasar nan kuma saboda siyasar da muka sa yasa har yanzu mun kasa gane ina ne matsalar da kan na farko ya kamata a ce mun sa a mu a hankalin mu cewa wayar da kan juna da irin maganganu na sace a duniya shi ya kamata a ce muna gaya wa suna a cikin wannan kafofi irin yanzu wannan shirin da muka yi ɗan kasuwar da ya yi tsawona ma talakan da ke cikin anguwashi ta hanyar suke kasa sayarwar da tumatir ne a arba'in ya ji dan wani kula ya yi zan cewa duk tsadar rayuwa umar a bai da dalilin da gwamnati ne kana nan zai canza halin shi shi ma ya yi kasuwa kai zargi ina son tsakanin ina da isu ya kamata mu yi mai juna adalci maganar da ta ci ta ci da wa ya kamata mu da su ne mu samu da na so na fara magana nan babu inda na kare gwamnati duk da muna ɗaya daga cikin wanda suke kama wa gwamnati tariya amma yau mu ba da shawara mun ce gwamnati ya kamata ta ɗauki matakai kamar yadda dauda ya ba da shawara a kan gwamnati ba ka da bishiya siminti sabon shi yana jaka biyar akan kan uku ka gina gidan da zai zama silibatorin ko kuma ka gina chamber salon sannan ka ce duk sage ala sai ka kara amma ana ganin ai dole da suka kara shi na gwamnati su na muna muna yadda ina so a kan ta mun yadda gwamnati ta yi amfani da shawarwari na aiki da doka ido rufe mun yarda amma ka ɗauka cewa halayyar da mutane suke aikata wajen musu wa juna duka kuma a ɗora duk irin wannan batutuwan da muke su suke kawo hanyar su ɗan kasuwar namu da suke da mugunyar riya kan talaka su kasa canza halinsu ana saka ma hannun da alheri wasu shekarun baya irin abubuwan da nake cewa su ya kamata mu yi sai a yi magana tsakanin da Allah nan muka ɗauki mota muka je zandar muka je mara muka fara daga nan yamai tsakanin da ɗan da zuciyar mu muna aiki a wani lokaci da ƙungiyar su da ƙungiyar mu ita Amina ta sani muka ɗau mota muka je muka ba da kanmu don mu gaya wa ɗan kasuwa ku tausaya wa talakawa cikin wata azumi. Shago shago muka yi muna gaya masa. Za mu zauna kullum muna cewa gwamnati da ke da laifi dan ka ƙara sa kuɗi a ƙasa ka shiga wanda kuma kai ka sani sau da yawa kai dan jarida ne gwamnati sau da yawa in albarkacin wannan lokaci ya zo ko azumi ko kuma wani hali na karancin damana da kuma ci abinci da aka shiga gwamnati ta kan doke lango game da abincin da ke shiga cikin nasa tana da halayyar tana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce da mu wayar da kan sunan na mu a haɗari ba wai dole ba ne idan ka kawai shayi da jika ɗari ka ce a cikin shekara guda dole sai ka zama mai ba haka ba ne ya kamata mu gyara halayen sannan kuma ita gwamnati ta kama wa doka ni wannan shi ne magana da na ɗaya wace rawa ce za ku takawa ko kuma na akwai rawa da ke takawa da shi wannan asibitin da zuwa ɓangaren su na biyu fara suna wace rawa ku ke takawa da yake wani matsala da ta to abin da ina so ku tattara tahiri kai da wani magana shi tahiri ba da amsa bukata ka tattara mutunci juna bisa hukumin kuma eh, in aka kawo sunan gwamnati kuma aka zama cikin ƙasa mafi tsayin duk abin da babu shi ne shi tsau duk abin da bai tsari ko ina bai yanzu shi gwamnati yanzu misali mun ce ke muna da talakawa bisa kashi ɗari tamanin sun dogara da mu da ci wasu wannan barin akwai ne Kasuwar da ake zuwa a so abinci a waje suna da matsala to a lissafance a nan gida wani irin tsari ne za a yi don kan doka ta kasuwar. shi misali kaga wani lokaci buhari da Shekara ta zama yarda da najeriya ya ɗauki mataki na cewa ya yi bisu kuna buƙatar shugaba akwai hili akwai ruwa gwamnati zai ɗauka matakan ganin an taimaka da saurari irin wannan abubuwan muke da zanki kuma irin musu ne da waka a mai da ƙarfi fuskar da wannan abubuwan a mai da hisai kamar in karanci ruwa na damana game da halaye na yanayi da muke ciki ya kamata a sake misali ruwa lokacin da suke zakuwa a iri a nemo irin da ke zuwa daidai da lokacin wani na biyu ruwan ne in suka samu wani matakai da ake ɗauka bayan da rane koma da noma na layi don saboda kalamcin abin da za a samu ya zama to ɓangare a sashi yanzu misali za su yi magana a wasu muhimmanci kamar zancen tumaki da yi za ka ga mata sun da yi kasuwa tumaki a cikin da su kuma ba ya samu saboda ne saboda wani tumatir wani sai mun jira da burkina tumatir sai mun jira da burkina a kan mushi milan ne sa bayan cewa a ɗauki matakai tunda kamar misali ka san mutane wani bi dole ne sai an samu ja ja gaba ja goma mutane suna iya zama status akwai aiki da ke koyi game da rashin hali ko ko isasshen tunani ba su iya tsara kansu mai in ya zama to aka shige musu gaba aka tsara su aka nema musu taimako don misali da akwai wannan initiative tuwazel akwai eh, banka a kan wa bagiri inda ce an aza su masu hanyar da aka ce an tsara su ta ba a cewa a ce kan masa da ɗari bisa ɗari me zai kama to zai kama da sauƙi da kungiyar ba a hanyar da za ta yanzu da wata na wani yanzu kamar ina fahimta mun to daga nesa Nijar da 'yan eh, ƙasar Nijar mutane suna ƙwarai me ni ya yi mani ke wadan nijar da suka yi wajen da suka samu horo na kokowa ko ta fannin siyasa ko ta fannin tsadar rayuwa ko na in ba a su mutane da ke ko waɗanda ke da su sai su na wani ɗan kalilan ne ba su suka kawo kenan dole ne kamar shi wayar da kai ta ga mutane da kwana nauyi ne wanda ya zauta bisa wuyan mutu gaba da paske akwai karamci ilimi ga mutane dole ne ya sai ta tsara kwana ana faranta musu ga abin da ke alheri gare ku ga abin da ke ishe ni gare ku. Sai sama ganin cewa lokacin da aka yi ba wani shan karatu a kan yi kare da kashe domin yin shawarwarin kore da cikin tare da haɗari da irin bayanan da ake a cikin wannan zuwa. Alaisa mutum da za mu ba ni shawarar ka da za ka iya kasancewa ko kila mafita game da wannan ramai na sa da rayuwa a ah, mutane minti ɗaya. Minti ɗaya. shawarar da ya kamata ya kamata na jagorawa tunda ita kasa tana da dokoki kuma duk abin da aka ce akwai dokoki kinan adiba a ga kowane matsayi doka da ta ce na ɗaya da kwad na biyu shi da abubuwan da kun da wasu idan ka ɗauko kamar kamashin man feta man feta shi a lokacin nan tsohon shugaban ministan kin ta za a rage man feta a dubu biyu da goma sha shida shi kurce da kishi amma aka waye gari har yau an rage magana da muke cewa idan masu iko kai ka zo kace za ka yi abu kaza kuma shi wannan abin yana tallafawa jijiyar ka tallahin da tsadar da lantarki idan an rage yanzu a yau na imanin in a ce yanzu a yau kai da ya rage kenan kuɗin transfer zai rage kudin duk abin da ka sani zai rage kenan ana ɗaya daga cikin shika-shikan na zamanto kenan a diba a hango abin da zai taimaka a ƙasa gaba na shawarar game da abubuwan da aka Ni babbar shawara ta game da abin da aka tattauna shi ne cewa da mu da kanmu 'yan ƙasa na ƙoƙarin mu tsara kanmu. Na tsaya kuma game da wannan rashin aiki a ce babu aiki babu kaza babu kaza mu yi da mu cewa da komai sai gwamnati ta musu. wai ba ta ɗaukar ɗayan mu aiki bai yiwa ne ba ta ɗayan mu aiki bai yiwa ne in dai mun so mu yi kan adalci ko kuma eh game da wannan tsadar rayuwa halila ya gaya muku muka shekara yanzu sai mun yi nijar kuɗa kuma mun ci nasara me yan kasuwa suka ɓata ba na a rage dai tsada abinci wannan mun ci nasara na kai da nijar kuma an samu rangwame cikin wata azumi mun shekara biyu muna yi ta ku yan kasuwa suka bata da yan societe civil zan ƙara sunan su wasu yan kasuwa civil suka yan societe civil suka ce muna son mu da wata sabuwar kasuwa a lokacin ku ba kasuwa ba ce muka yi sadaka ce ake magana kawa wannan kai tula Nijar yan shayi ga tana wurin ni na kama musu Allah ya kama musu da tsaye aka kira su Allah aka lullaɗe su aka rike gudun muro daga ranar ya faɗa muku da baki Allah kadai sa muka ba sai mu nemi gwamnati mu da kan talaka muna iya tsara kanmu mai abin da kuma kowa zai ci ba shi bayani na korin abin da kullum ke wuri ya zama to gwamnati kanta ya zama to tana bara bara bara bara ba ta mutu bara bara kun gwamnati bai kanta ya zama to ya zama to ta yi san kanta da kanta da manta da talaka in yi zama to yau gwamnatin yau da kake kowa sai su kansu sai yau kanta suka sai abin da suke nema kanta suke nema ma da iyayensu da matansu ba ruwansu da talaka shi kuma yau talaka shi ne girgin kasa kasa babu talaka ba kasa ba kai zama to duk abin da za a yi shi zama to ita gwamnati ta ware talaka ta bai da talaka to ka talaka kowa ba ne wasan kasa ba kenan su sun sani ciwon su da ciwon iyansu da su sun manta da talaka yau akwai abubuwa da yawa da yau ya wata gwamnati ta giwa ta gani wai da kawo mai man fetur ne shekara goma sha biyu muka yi mana shan mai shan isa eh na mu ne na kasan mu ne ya arziki na kasan mu ne kullum ta ake wuce ta ga arziki ta ga arziki amma talaka na kasa man fetur na kasa ko shi kasa ga babu yau kasar da suna da mai kuma za a ce mai tsada kamar kasar Nijar. Yau, ya ga shi kamfani ya mu rin Nijar ya ga shi Aka ce gwamnati ta yi tarkin kawo ko ina a sai da a gaban a cikin sauki yau sa kishin gawa da irin nijar karmu sa ɗaya basar kilo ƙwallo sai za ki tara shi jikan goma sha biyar za ki tara shi sankan kilo jika ashirin da biyar amma da talaka adalci ba ma talaka adalci kina duk abubuwan da ke cikin duk wanda zai ce wai a wai gwamnati ba ta laifi cikin wanga ya yi san rai duk wahalar da 'yan kasa ke sha laifin gwamnati ne gwamnati ce rasu wata in yau gwamnati ta tashi ta ya auku a yau a yau ta sabai a rage adabo shi ne gwamnati da yare ta yi adalci ko na gwai aji ake ta gama ne shawara ga game da wanda aka gina sadar da shawara da ke gari ne idan a ɗauka mu mana kira ga gwamnati yadda kowane bangare ake girki ya kamar wanda ake ta hutu ta da ya fi dace wani abu da can daban bangaren sadarwa bangaren wane ne ya kamata ofishin ministan kasuwa a yi wannan kwamiti wanda zai kula da fadar rayuwa wanda zai kusa yan shan da kuma sandika na zarfatar eh, ƙungiyoyin hula duka ne wani abu ya shara a yi wannan babban kwamiti na dindindin wanda zai sa ido ɗan kasuwa tabbas gwamnati tana masa kusa saboda akwai lokacin da aka sanya hanya mutane su kawo kaya da rusa daidai da taksikin ga da filan da take biya ba mai shigowa ne mai wasu ba su biya suna nan da ya su mene ne ake samun matsala kuma tsadar nan ne daga cikin birni don da yanzu in mutane suna iya kasuwa su gama kai a zo mangaza tab da kaya a lokacin da aka kara mutum mun ga mangaza ake da suke cikin tab da filawa amma dai rashin adalci shi ba addini ba mai a sallah bane ga ba za ka masallaci. abin da ake so tsoron Allah amma ka zo mangaza ciki da kaya sai a zo a ce gwamnati ta rage amma bai hana kai ka zo ka sai da tsada to ka ga yana ko wannan kwamiti da abin da ake ya karu sai a tada wannan kwamiti ya fi ko mangaza kowa kowane mai mai mai mai mangaza mai kamfani da an san suna shi an san inda sai a zo a tada wannan kwamiti a shi abin bincika a gani abin nan akwai shi ko babu shi in kuma a gaishe yana kai wata alawa

halin da kake ciki rayuwa ta ci nake kana rayuwa sai kana cikin daula ka tabbatar wata rana Allah zai ta yi cikin ta idan kuma kana cikin tsanani ka tabbatar wata rana Allah zai ta yi cikin ta yanzu mu dausa wa juna mu so shi mu to abin da kai kanka ne kama Allah ya sani to ni dai ina ba da shawara a yan kasuwa da su gaya ma juna gaskiya tsakankanin su suna da sadiga suna da tsari wanda kaga tsammani tsari tsakankanin su suna kula da shan su gaya ma juna gaskiya dangance da irin yadda suka tafiye da al'amurkan suna hukukin biskiri yan aka ce abin kungiya aikin kungiya na kuma ita ce ta tsara tafiyar mutanen da bisa ka'idodi waɗanda suka shaida a kansu tunda ina tuna maka babu hujja a ce cikin manya-manyan 'yan kasuwa yadda wani ka sai da ba wani bai sai da ba a gaskiya ne kina sai sun gyara daga nan cikin su don ganin jihohi eh, da garuruwa wanda suke da shanta abinci na ɗaukar matakai a ɗaukance don saboda kamar da yanayin da ke da kwai a kai abinci wanda in kyauta za a ba musu a su kyauta in sai da shi za a yi da eh, musa a sai da musu da musa wannan akwai shi kuma ta wannan bane bane bane gani akwai wani wajen kokarin da ake ma'ana da yin soyi da shi gwamnatin da eh, kamar wasu mutum da kama mashi sa wannan bane eh, dai kamar wurin da na shawarar da muke baya kamar dai kullum da cewa ya kamata kamar To madalla jama'a duka-duka a nan za mu dakatar da wannan shirin na zauren VOA wanda ofishin muryar amurka na birnin yamai ya shirya kan matsalar tsadar rayuwa a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin da suka haɗa da sulaimumuni barma da isa yaye da suleiman dauda ni yusuf abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka. dalla Godiya gare ka Yusuf Abdullahi da sauran abokan aikinka a kasar Nijar. Ina fata mai sauraro ya ji daɗin shirin a kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. da Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Sunana Abubakar Fahim jihar Kaduna. Ina da shekara 23. Na fara rayuwa na dai cikin Kaduna 2016 lokacin na kare JSS na je Kano na kare SS na 2019. To daga nan dai ina yin aikin hannu haka yana dai kuma da interest a kan bola haka to akwai wanda na je wajenta yar uwan mu ne haka kaman yabba ba ta ci sai nake koro mata ina da interest kan ball to akwai ya'yanta wanda suke da team haka dai na anguwa ina bugu ina bugu da suka gani yanayin talent ina aka yi wani academic public complaint anti corruption da ke cikin jihar Kano to shi ma still na yi shekara kamar biyu ina bugawa daga nan muna zuwa Joseph mun je Kaduna na samun wani team daga nan sosai da na buga shekara daya an yi maganan za mu je Lagos za mu buga wani Joseph na last wanda turawa za su zo ko wani bature da ya fito daga kasar Norway mun zo to mun je alhamdulillah dai komai ya kan kama an kare komai to lokacin covid-19 din nan shi ya zo ya stop komai dai ya zama na dai tafiyan nan dai bai yi ba 2019-20 ina zaune a kano na zo dai ban buga bol din sakamakon wannan abin da ya dan faru da ni sai na ji bol din ya fara fitan ma a rai to alhamdulillah akwai wani wanda nake mai aiki ana kiran shi da Alhaji Aminu ina mai aikin hannu sai nake koro mai kaza kaza kaza sai ke cin a ah, inda zan iya yi ai akwai timatimai a kasar Ghana da na iya biyo shi yanzu ina yin aiki na akwai wani sirkin shi Alhaji Guruza yana da tim kuma suna buga le ko da a ce ma wanda din su ne na je ina bugawa dai a haka kafin Allah ya sa in samu nima ci gaba sai na ce mai okay to shikenan na je na samu iyayena na ta bayani kaza kaza to a lokacin da alhamdulillah mahaifiyana ta fahimce ni amma gaskiya sista na ne da ita ce ita a akwai yayana shi dama shi ma futbola ne na koma mai ga abin da ke faruwa da ya je dai same ta dai ya babbata baki dai ta ce ta amince. a kuɗin moto da na zo Kano na kuɗin ba zai kai ni ba sai na kira ta dama kuɗi na wajen na ce ina buƙatan ƙarar mun dubu ashirin daga baya dai ta ce a'a ba zai yi ba tam din akwai fon a waje na sai na siyar na samu da shi wanda zai zo da ni ya cika mu kuɗi dai muka zo nan gana. to na zo na fara training ina kuma yin aiki na samu kamar wata biyu dai ban yi aiki ba dai ina da zuwa training haka to da na samu gun aiki ina da dan buga aiki na haka sai shi wanda nake zaune shagon shi ya samu mun wani tim da ke can ababu mai buwawo na je na fara da training to yanayin players da ke tim din gaskiya da yanayin discipline din su gaskiya bambance da yadda na saba gani lokacin ina Najeriya na zo na fara yin ina yin aiki na to amma da ke naga ga bol din ban samu tim din da na zauna ina dan abun nan ba dan ba zai ka zo waje da ba a san ka ba baka san kowa ba ka zo buga bol amma ya zama na dai tim din baka dan samu wani income da bai zuwa ma to gaskiya dai irin wannan akwai matsala saboda in ka ce za ka buga bol din ne baka yin sana'a ba zai yi ba saboda akwai cin abinci akwai rashin lafiya za ka sai magani da sauransu kuma akwai wani abu na yan uwa da suna tunanin ka fita waje suna dan neman taimakon ka to wannan abin sai ya bari gaskiya na ga tunda ina yin aiki kuma ina samun kuɗi sosai sai bari ban dai je na samu tim din da zan samu in buga ba to amma yanayin aikin gaskiya da nake yi ana bukatan time ne wanda in mutum ya baka aiki za ka iya ka kare mai lokacin da yake so ba tare da ka yi disaffirmancin din shi ba wani yana ɗaya daga cikin abin da ya bari bol ɗina ya ɗan ja ba eh to mu nan dai gaskiya dai ina yin aiki akwai abokanan aika na dai gaskiya ina yin aikin hannu designer amma na eh ina da mastoci guda biyu a shagon kuma dukansu muna zaman lafiya kuma mutanen kirki ne kuma ina jin daɗi kuma ina alfahari da zama da su alhamdulillah dai cikin ghana dai ba za a ce ba daɗin zama ba akwai daɗin zama amma yanayin abubuwan da aka fara fuskanta misali in baka jin yaren kasan akwai wa'insu ba za ka iya ma'amala da su ba yana daga cikin kalubalen da na fuskanta lasiya da na je gida na dawo wajen dawowa tun da ina da dai national id card na najeriya to ba zai in gwada musu wannan ba dole sai ina da ghana card na nan wanda zan iya nuna zan iya nuna cewa kamar ni dan kasa ne ko ko a zai iya akwai gana katin da za a yin kamar ka zo kasuwanci ko wani abubuwa to gaskiya ban da wannan to alhamdulillah dai a lokacin da an fito da mutane kusan mutane biyar cikin motan da nake to amma ni cikin hukuncin ubangiji da akan magana kamar daga ina nake na ce daga najeriya amma dan gana ne na ce mata eh ni wani kala ne dai na ce mata ni ba wuce ne to sai dai ko bata fahimci maganar da nake nufi ba ne sai ta tafi ta kyale ni ta sauka sai wata wanda ma take kusa da ni take cewa kai kuskure inda ta ji abin da ka faɗi da ta saukar da kai to kuma gaskiya a lokacin nan da ta saukar da ni ba ma kuɗi da zan iya ɗauka in bata a lokacin nan dan yanayin yadda na zo da na samu matsala a kan hanya wajen canjin kuɗi lokacin ban san yanayin yadda canji ke ba masu canji gaskiya sun cuce ni shi sa ban samu kuɗi da zan iya a ce na sauko da shi cikin kumasi da shi ba to wannan dai alhamdulillah dai na ƙara su dai lafiya na samu nasarori sosai cikin Ghana kuma wanda a rayuwa ban taɓa samun nasarori irin wa'annan ba sakamakon na samu kuɗi gaskiya sosai saboda akwai ƙannina da lasiya ma suka yi aure alal hakika dai yana ɗaya daga cikin ni ne wanda ya jagoranci magana auren su biyu duka alhamdulillah yanzu kowace tana cikin ɗakin mijinta kuma hakan ya biyo bayan cewa Allah ya sa na zo kasar Ghana na samu wannan kuɗin wanda gaskiya inda a cikin Najeriya nake da dai Allah in ya soka da abu ko da inda kake nema Allah ya iya baka amma dai babban nasarar da na samu shine zuwa na gana na samu na sai fili na aurar da kanni na guda biyu kuma ni da kaina ina son insha Allah nan da ba jama'a kaɗan insha Allah mu ma dan samu in yi aure. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.